Ya kuwa da bikin zuciyarsa duniya tana da faɗi an kare na dije duba na dije ka sanya lura Kwani na so in ka so a so ka nema a baka sanya na dije duba na dije na dije na dije DJ. wallahi wa Ba za ba a firgita ta. Ba a ba hauka ne ya same mu ba da ta kace ta kace kenan an yi kudin kul wallahi ni na cuce ni wallahi cuce ni ni na cuce ka kuma sai mun shari'a da wa da uwa ta ni da ni za ku shari'a to da wa za ku shari'a ni ne sai mun shari'a da haka ake yi haka ake za za za firgita min ita a kore min ita an firgita ta haka ake yi an firgita eh? ta wannan ana san zaman lafiya gidan wallahi tallahi hada mun da hada mun da ita mata ba za a dare ita ba domin ba hauka ne ya same mu ba da ita ta kashe ka ta kashe ni ko baka ga uka ta da ko bane ka bi ka da gudu ka shiga daki na eh to an nan da da kin zai babu da ta miki mace ta burma miki aiwa ba kama ba kama gidan tiwa tauri ka bani na baki tauri mana kai me isa baka tsaya ba ta burma maka a a ai ne gurin alwala ke gudu gurin alwala kin san tauri na sai mun shara da mutane a gidan nan in dai ba da mun da da yarinyar nan ba. To sai kai duk abin da za ka yi. Allah sai mun shari'a sai mun hau. Sai mun hauri mun tafiya mun faɗa na bera da mutum. To ma da ni kenan. Ni ban ci zama wuri. Ni ba ma ai ka ce kake faɗa irin wa'annan munanan kalamu a gabana. Wai ni wanda ke nake faɗi. To da wa kake? Wace ce a gaban ka take maka faɗa? Ni wanda ya furgita mun mata ta yi kore mun ita. Allah sai an damu da ta In dai ana zama labarai ko kuma wallahi mai shari'a ne mutum wannan. To ai shari'a ni na firgita ta na kore ka. sai ka yi shari'a da Allah sai an dawo mun da matata ba za a dawo da ita dole sai an dawo mun da to ka tashi ka je ka je ka gani ka je ka dawo da ita da yake hauka da ya same ka zancen banza can wofi ina magana kana magana ba ba ina je gaba dole zan dole abin nan ma ka karba baki ko sai na buge maka ido daya a'a ni kake gunguni ni ba gunguni kike to me kake yi eh? ka dinga mulmi da baki zagi na kenan kake yi addu'a nake yi da da da da Allah sai ta dawo ba za ka dawo ban Allah da addu'a ba za ka ci ba in Allah da addu'a ka za ka yi ba addu'a banza addu'a wofi da kake yi dan ta dawo ta kashe ka Thank you. kai da za a kashe ka ka burmo daki na da gudu Allah ya ce ka shine kuma kake wannan burin wa a ta. na didin kake dauka ba ya ji wannan kayan kaga kadija watanni ba da wannan ba ba wannan ba a kwata ya shara mai dan fadi ba wannan ba

wannan bakin rarrabe hankali da kar ka tafi wallahi da ka sani ka tsaya da ka gani da zan sheka maka ruwan nan mara kunyar ƙarya